hankoron su malan shine cewa ya za a yi wannan al'umma ta amfani kanta ya za a yi wannan al'umma ta dunkule ta amfani kanta tare da bambance-bambancen da ke tsakaninmu wanda suke in aka duba da kyau za a ga ma bambanci ba ne tunda muna bukatan juna muna bukatan mutanen kudu suna bukatan mu muna bukatan kirista musulmi na su ma suna bukatan musulmi in ka je in ka je asibiti ka iske likita kirista kai kuma musulmi ne sai ka ce ba zai duba ka ba ko ka je kasuwa ka iske kirista ne yake sayarwa sai ka ce ba ka saya ba idan kirista ne iske musulmi a asibiti zai duba shi zai ce ba zai duba shi ba ko ba lura ba to muna bukatan juna amma ina matsalar take menene matsalar da take kawo ta kawo mana wannan halin da muka samu kamar a ce har muka zo inda muke na farko dai kasar da aka shata aka ce mata Najeriya nan wanda suka shata ta tun asali har yanzu kasar su ce har yanzu kasar su ce abinda suka tsara suka ɗora ƙasan a kai har yanzu shi ne ke tafiya illa yana sake salo wani lokaci ya zama shi yana nan sunansa mulkin soja wani lokaci sunansa na farar hula wani lokaci sunansa angulu da kan zago wani lokaci gashi nan yana yana hannu kuma sun kafa ƙasan don amfanin kansu ne saboda ka mu kayan aiki ne sawa'un masu ilimi ne mu ko 'yan kasuwa ne mu ko ko masu ƙarfi ne da muke aiki da ƙarfinmu amfanin yana koma zuwa gare su ne amfani yana koma zuwa gare su saboda ba su kirkiri kasan saboda mu ba lokacin jihadin shi usman dan fodiyo ta gamar labara mace al'ummar nan yadda yadda take tana nan har yanzu akwai musulmi akwai maguza na christianity daga baya ya zo amma ko da ko ya zo bai zama wato ainihin rigima ko matsala ba tsakanin su 'yan ƙasa ya su ya su bai zama rigima ba amma har gobe akwai sauran maguzawa da jihadin shehu iske su a maguzance kuma suna nan maguzawa ne har gobe suna nan da 'ya'yansu da jikokinsu ba a taba jin rigima a kasuwa ko a kan titi ko a wata mahada an ce da musulmi da wanda ba musulmi suna faɗa ba a taba ji ba ba a taba ji ba tsakanin a ce ko tsakanin musulmi da wanda suke maguzawa akwai rigima ƙasar katsina akwai maguzawa ƙasar kano akwai maguzawa ƙasar kebe akwai ma ƙasar sokoto ma akwai maguzawa ƙasar sokoto suna nan ba addinin musulunci suke ba addinin kirista suke ba addinin suke na gargajiya kuma suna nan ana cin kasuwa da su suna da shaguna suna da eh, arziki suna da hayayyafa suna da komi da dan adam yake bukata ana bukatar suna bukatar mutane ba taɓa samun rigima ba me yasa saboda akwai adalci akwai adalci wanda ƙasar ta shimfiɗu a kai wanda duk mutumin da ya ce zai maka adalci in dai bai da alaƙa da Allah maɗaukakin sarki to ƙarya yake yi saboda adalci sunan Allah ne al'adalu annabawa dukkansu adalai ne manzanni dukkansu adalai ne waliyai dukkansu adalai ne salihan bayi da suka yi kira suka ɗora mutane akan turba adalai ne saboda idan mutum ya ce maka ya aro kalman adalci ya ce zai yi adalci amma bai da alaƙa da addini bai da alaƙa da Allah bai da alaƙa da annabawa ka tabbata zalunta ka zai saboda mene shi Allah a matsayinsa na adali bai da gari bai da ƙabila bai da uwa bai da uba bai da ɗa bai da jika bai da jiha bai da gari bai da abin nan wato ainihin yare ko na mai kamar haka saboda haka ya shimfiɗa ma kowa adalci bai ɗaya saboda haka shi kaɗai ke iya ce maka haka kaza daidai ne ya zama daidai ya aiko manzo ya ce maka wannan shine daidai ya zama daidai amma banda wajen Allah ba inda za a samu wannan saka adalcin da ake cewa ƙasa na zaune bisa adalci ba bisa adalci take bisa zalunci take zaune don an kwace ma Allah wannan ikon nasa wannan ikon nasa na shimfiɗa adalci ma bayinsa kirsa da musulmi da maguba da kowa an kwace saboda tsananin adalcin Allah kun ga yanzu ga ruwan sama nan gona kowa an yi gonan kirsa an yi gona kuma kowa ya samu saboda adalcin Allah amma an raba takin zamani wasu ba su samu ba ko saboda kabilar su ko saboda yankin su ko saboda garin su ko saboda ba su jefa ƙura'a ba ko saboda ba su goyi bayan wani ba ko ba haka bane an raba maganin kwari an raba taki an raba sai kaga wani bai samu saboda ba yadda za a yi wani maka adalci ba da alaka da Allah haka nan zama lafiya ana magana a zauna lafiya zama lafiya ba wanda ke so hankalinsa ya tashi kowa yana so ya zauna lafiya ya je hidimomin sa ya dawo cikin iyalinsa ya zauna lafiya amma wane ne zai iya kawo maka zama lafiya Allah ne kawai ke ba da zaman lafiya saboda mene saboda shi shine zama lafiya kuma sunan Allah ne assalamu sunan Allah ne daga cikin sunayen Allah assalamu mai zauna almuminu mai amintarwa shi ke sa mutane su ji aminci su ji natsuwa ata'amahum min ju'in wa amanahum min khawf haka yace ma mutanen quraishu ya ciyar da su abinci sun wadata suna zaune ba su noma amma Allah ya wadatar da su sannan ya ba su zama lafiya ba su jin tsoron za a kawo musu hari ce wannan abubuwan guda biyu da nemako muku ya isa ku lura da abin ku lura da wannan ni'ima ku imani da manzona saboda wanda duk ce zai baka zama lafiya ba ya da alaka da addini ba ya da alaka da da Allah madaukakin sarki bai da alaka da annabawan da Allah ya aiko ba ya da alaka da littattafan da Allah ya saukar ƙarya yake ba zai baka zama lafiya ba ba yi da shi ai ai bai ma san shi ba ai bai san zaman lafiya ba bai san yadda ake samun zaman lafiya ba amma da yake Allah shi ne assalamu ya koyar da manzanni da annabawa su kuma sun koyar da ba yadda ake zama lafiya ba tare da mutane ba har tare da dabbobi da ƙwari sun gode da za a zauna lafiya wanda ya ce zai maka zai raba ka da addini misali ya ce don da ake mana kamfe kenan kuma shi kaɗai ne kati da ya rage wanda suka kafa ƙasan nan suke bukatan abin da ke cikin ƙasan su kwasa su tafi da shi shi kaɗai ya rage musu yanzu shine maganan addini maganan maganan raba raba kan masu addini ko a raba kan kirista da musulmi ko a shigo cikin musulmi a raba kawo kansu ko ma a shigo cikin kiristan su ma a raba kawo kansu don masu addinin kirista ma akwai wanda suke da gaske addinin su suke kuma Allah suke nufi ana kokarin a janyo su to sai zama mu kaman ma doka ce zaunan na a ƙasar nan cewa wai ba wai kasan muna rayuwa ne wai ba mu da alaka da addini an yadda muna iya yin addinin mu musulmi ne muna iya sallah muna iya azumi muna iya zakka muna da sauran abubuwa kiristoci su ma akwai abun da suke iya yi amma akwai abubuwan da ba zai yi ba ba zai yi ba ne a tuntuɓi Allah ya za a yi kaza don ya zama adalci ya za a yi kaza don a zauna lafiya wannan shi ba a tuntuɓi Allah ba mu ne za mu zanna mu ga ya za mu mu zauna lafiya ya za mu yi mu juna adalci faƙidu shay'i la utrihi wanda ba da abu ba zai iya bayar da shi ba ba zai iya bayar da shi ba saboda haka dole addinin nan da ake gudu to sai mun koma mashi ba kuma mun ce wai kirista ya zo ya zama dole sai ya zama musulmi ko musulmi ya bar addini sai ya koma wani addini ba abin da muke nufi kenan ba abin da muke nufi shine cewa kirista ya san shi kirista ne musulmi ya san shi musulmi ne wanda ma ba da wani addini ya zauna ya tunani da kwakwalwa kansa ya ga menene ya haɗa mu dayan biyu ne ko dai muna da addini iri daya ko kuma mu mutane ne idan ba mu da addini iri ɗaya kai addinin ka daban wannan ni ma addina na daban to amma ni mutum ne kai mutum ne yadda ba na son a kwarzane ne a yagi fata ta jini ya fito ba na son kai ma a yage ka jini ya fito yadda ba na so a zalunce ka a kasuwa ni ma ba na so a zalunce ni a kasuwa yadda ba na son dukiyata ta ci wuta ba na son dukiyarka ta ci wuta ballantana ne ya ɗauki wuta in saka yadda ba na son a kashe ka ko a zalunce ka ni ma ba na son a zalunce ni in muka fahimci wannan kuma ya zama za mu iya aiki tare kuma za mu iya haɗuwa ba ma wannan ba har ma za mu iya haɗuwa mu aikin samun lada za mu iya haɗuwa mu aikin samun lada kirista ya yarda akwai lahira akwai aljanna akwai wuta akwai aljanna akwai sakamako ni ma na yarda da haka nan in muka haɗu nan muka share gwata ko muka share unguwa ko muka ci da marayu za mu koma wurin Allah kowa Allah ya biya shi daidai imaninsa da abin da ya aikata ko ba haka bane kowa zai ji kaga za mu iya amfanan juna za mu iya haɗuwa mu gidan burodi mu samar da burodi mu ce da marayu mu je wurin Allah ya biya kowa ya biya kirista ya biya musulmi za mu iya haɗuwa mu yi gidan marayu za mu iya haɗuwa eh, eh, a matsayinmu na matasa matasan kiristoci matasan musulmi matasan wayanda ma ba musulmi ba mu zo mu amfani mutane za mu iya to amma sai aka ce mana addini ne matsalar mu saboda haka mai kokari mu watsar da addini in so muka watsar da addini to wai duk manyan mutane sarki za ka je na faɗin wannan magana ba tare da bambancin addini ba za ka je sarki na faɗa minista na faɗa shugaban ƙasa na faɗa gwamna na faɗa malamai ma suna faɗa na'am ba bambancin addini ta mahangan Allah ta'ala ba ta mahangan ku ba ta mahangan Allah ta'ala ba yadda za Allah ya ce wancan ya zama kirista wancan ba eh, yahudi wannan musulmi sannan Allah ya haɗa mafaɗa don Allah ba annabi ne bane kuma ya ba kowa dama ya zaɓi abin da yake so in ya zaɓi ya addinin yahudu ya addinin yahudunsa in ya zaɓi ya kirista ya kiristansa in ya zaɓi ya musulunci ya musuluncinsa ba wanda zai tilsa samu wani ya yi nasa ko ya bar nasa wannan mahangan Allah kenan kuma a ƙasa ɗaya a bisa ƙasa ɗaya addini guda uku saukakke daga wajen Allah kowanne kuma yana iya yi kuma ya zau a zauna lafiya sai aka zo aka ce a watsar da addini da aka watsar da addinin sai muka zauna lafiya sai muka samu aminci sai muka samu arziki sai komai yi daidai to yanzu ya za yi da aka watsar da addinin sai komi ya daidai muna bukata addininmu muna bukata ni in ce ni musulmi ne wannan ce shi kirista ne kuma ga mazauna muna aiki tare muna da bukatan wannan ya faru lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faru manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin wasiƙar da aka rubuta ta farko hadda wannan magana cewa